الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبقاتا ثبت الله صلاة يتشي بأمن شوني ثبت عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم Um... yunan na efala da ko safa shi ne wiki hmm. wuni yana ta wuni ci 2015 kalenda miladiya ya cira da katin littafin masu gudaya ke usulun fiqh idan albabul babu babin goci annasku وفي ستة ضوابط الضابط الأول النسخ يقع في نصوص الكتاب والسنة الضابط الثاني الإجماع لا ينفق نصا من الكتاب والسنة الضابط الثالث النص لا ينفق إجماع الضابط الرابع القياس لا ينسخ نصا ولا إجماعا الضابط الخامس لا يقال بالنسخ إذا أمكن الجمع بين النصين الضابط السادس لا يقال بالنسخ إلا إذا عرف المتقدم والمتأخر النسخ <clears throat> يعني إيه النسخ نغير ayyun siyu ya ku wasu sai ta su dawadut dawadut gutsuwanyi ma na kaida gutsuwanyi daga nan ya mafari abdalutul awwal annasku ya kafi nusurfin kitabi wasanna nasku in siya faruwa nassi joyan alkur'anu to nassi joyan sunna ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu a ga tu the word and naskuye gayi aya da daga hannu ni ko aya lo ti ke zu zuma gan agajan atin gabe mu ko ji na ko na so zu zuma gwe da ne na wuce na suku na fiye yanin ya mafari na tsohon yana a yi kiyo a yi ga almanso ina yi gajiyar abubuwa ne gai shin a nasku wanda musulunci ku da na da sunni da mu ɗawar kiwo ba na allahu subhanahu wa ta'ala gama nan min ayatin aunun siha na ake bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir ma nan min ayatin ya lasin siya dan aya aunun siha ko ko mai rula watiya ko go lai da juba tan ko hmm. na ati bi khairin min hayya bi na da khairi gunin aw misliha ko ko na ko nan ko kotun wa wane ga ayyana aya na ji hujje hmm. ke na ko jiki ndabo hmm. ah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam vegan ga kuntu na haito kuma an ziyaratul kubo ko fayin da yana ni kaye da ya gaji ziyarar ya kabari mu amma bani ala fazuruha ya gaji jikiyar ya gaji la ziyara lo kabari fa inna ha tuzakkirukum kumul akhirah ya bana waya laifa alkiyami wa na biyu ulukan wucin shari'a ni da yake ko umarni ce zai su magoyi na ni digan da ya fi jiya ya lafi ya relo makabarta da wuki da guba wa lega yin su magoyi na gaji ke ga lafi fiya na yin mafari Kwa misali Allahu subhanahu wa ta'ala ga ta nara taqalluba wajhika fi samai falan walliyannaka qiblatan tardaha hafa wajhaka waje haka shatarar mazidil haram ya ile fiska wa yadda sama ko ya ce ci gata yawan la wuba yawan la jewa ma'anan labai in ga shehu baitul maqdis yin sallah mun shehu babu kaaba wale za a ce yawo baitul maqdis yin sallah sunna lubu ko amma ada Allah wuce to asin aya yan la yujuwa alqibla wale kilugo alqur'anu a shawa ne ga alqur'anu dike wani sunna ya ko mm. alqur'anu to mai fito alqur'anu ya mu ẹgbẹ́ tí wo wàlẹ́ gan-an àìlẹ́ tó tún bọ́kọ́rọ̀ kó yẹn zèrè bá jìgájìn àjèlì náà ájà dambo ko. da gaira ihraj a jare amma ẹ̀ kí ẹgbẹ́ òsùn ya wanda zai tafi da minkum wa zaru da zalan ku sai tarabbas na bi anfusi inda arba ta shuri wa ashara sai to aguni ne ne bu gin ajo bo go ale ga ya ni to ufiya aya musabara yake lauji misali ya ce ki wa ci misali matsala an nasku ko e bogo nasku dai uji fa'u dabo alqur'anu to babu da sunna ke misali bani na hadisi bi na nabi sa sallam ga alma'u min alma'i hmm. e baga so ba yalu wa funuwa no fuje na ba ji wajibi ta ci ba sai no ga na ga ta ba musulunci ko lokaci sai bello na sugun kiyo lokacin bello na sugun a yi tsoro ce da bebe ne za jalasa bai na sha biya al'arba sun majahada fakad wa jabal wasu wa in lam yanzu ko ilaga su ba ya luno fashe dole to buji kiya nan to wani wakiya kwari gan na bani a shakiyar na ashe na suku yi mafari ko kwale ga mini yawon cikon na lawi na ngayi bayanin ake ba da ko ya ce matsala wai clear sai waga nusus ne ga yake matsala wancan na kudin rai ko? amma ya bane wadalin na sinin da ce nan wato ta harka ji wuni wajen gole ko jan kalya ba ya gan wa consider yin babu ya amu babu ya khasu babu ya mutlaku babu ya muka yadda babu ya kazu babu ya kazu babu ya kazu ya hmm. na malaka to ji is very very important to alilita na jaka ya tiyan nasu kuwal masu e kona ita ilimi hadisu adalita fiye a nasu kuwal masu ne ibn shahid annasi kowal masu ku general yau sun matayen alukuran ta yi suna a hafizun ahmad al-hakan wukalita ce cikin matsalancin da man ji da kakayi amma wane gan zamanin ne ya zai da burgi struggling da kagwe cikin a lafiyar wajen so alẹ́ ilẹ̀ ìgá nọ́fù náà jí kíọ̀ aláwọn hmm. ti ara mana ẹgbà ìdẹ́gbẹ̀ẹ́jú strogul àgbà ọ̀tọ́ gẹ̀ nọ́fù dánwà yes ẹ̀bà ní gẹ̀ndẹ̀gẹ̀ ẹ̀gẹ́ nọ́fù náà gáà ẹ̀dí jẹ́mù náà fashion hmm. and other shurutu jina amma gbanin nan ila da bai waga gan ina ga nasu na wuce kiya wanda ba wọ́n mẹ́rin lánàáṣẹ́ wà láti jẹun ti jẹun ti kọ́ yẹn adẹ́ndà ti dẹ pakistan mọ́ pàṣínà ìwé ànínà kátàkàdá ló ti bẹ túrẹ́ jẹ́ rẹ̀ theory of abrogation kò sai da wajen ga gifiyar yi ba ta ẹ̀gàn ó ti mọ́ títí àrán gan-an aya na jibe etin khatilul ladina yalunakum min kun kuffari ko wal yajidu fikum jirza ko ko aya na jibe ta jahilin kufara wal munafiki na wa gluza alaihi ko aya na jibe ko ya yi wallazina eh, na eh, allazina ya kwati na fi sabili ya safan kanon bunyanun yi ali zai te jaji o ba rena a dey gwamnati na yin gato aya wancin wala yi kirafi gini fi yana ko ji gane ko abu abuwa ga wancin to ne dey gano shi kenan a cikin bashin wasa don ride mana a dai alawa establish ya ala dole yana sai ga nasku na wani kiyayen da ba lọ́yẹ́ nnẹ̀kẹ́ ìkírọ nnẹ̀kẹ́ ìgbùnú káyí wọn àdí ní musulunci allake yayi mu nga zabitu sani zabiti ne baci alijimawu layin saku nafsan minal kitabi wa sunna ijimawo wọn si nasu ya mini kur'anu da suna ya dogon bayani gobe bayani ga mafari alkur'an ko alkitab kenan ko mm. ya ba ci a sunnatu mm. ya ta ci a lijima'u mm. so wale ga nasi gadabo daga alkur'anu ko nasi ma daga sunna ijimawa daga nasi fiye wannan dogon nasu ya alkur'an da suna ne buka ga ijima'u ko sai buga da ga to ijma'u nan wa na siya babu inda mm. ji kiyan inda eh? ba mm. zaman la da kaidin alijima'u la yansaku wa la yunsaku ijima'u fiye ya eh mai fiye ijima'u ya ebo na nasi ga da daga alkur'ano da sunne aga ijima'u je ke mm. matsalon ya lalai na sunta ba bana ne daga la tashtami ummati ala dalala al'umman ya ta kiyan da gibwa ya bugo gbani ne to nafsi dana ya yi ayyuwa lazina amanu ku ti ba da kuma su ya muka ma ku ti ba da lazina min kablikun la'allakun kun mata jide musulmi na yi jafe ti bai ni ya mi gumu ya bana ikin na biya su ne ran azu ya yana da wani ya bugo yi ta ijima wujin gan azumi zai rushe daga lokaci bayan da aka kanan ẹgbẹ́gbẹ́ ìjìmá wí wọ́n ìjìmá kíjọ wọ́n ní fìyàyà ó ti tọ́ fìyàyà sí àfúnmí aláàzùn àti àgùn ramadan lóò mm. ní ìjìmá ní gẹ́mà náà yáà náà tó máa kí èyí gọ́tọ̀ ìjìmá wa ẹgbẹ́ ni ìjìmá wọn gan. manyan naija kawai ma, mawajin gaji kini manyan al'umma bai ni bana mai al'umma bai ni magaji nukun ga ala ne na saba ga mana yau ga alijima wa jikin wa fi na siya ko jiga na ko hmm. again mini yanu gwayin iwa abin na sukun ɗayan layi jima'u don gboro aya suna wane gan maza bayan sashen fuka a wuce ayan ya jagan a rayu jima'u lashido da hadisun ahadunu ma ne ga hadisun maga ta zuwa ni a rayu jiki an a rayu jima'u shuzo a a wanda su mai jima'u zai tabi ma'u rabi eh da الضابط الثالث ضابط هي تاتشي النص لا ينسخ إجماع نص وين كان إجماع ويا سوى أقول aga ijimawo to da ya tiye which means ẹgbẹ̀rún wuce ne nasi ba kacin hanga ga ne nasi ba a jiki an fún ìjẹ̀wáyàn wa maktalaftun fi mishin fa hukumuhu ilallah ẹgbogbo ayọ́tọ̀ nafsin na wọ́n ìjìmá òfin angole ìjìmá wọ́tọ́ na jí umarle nasi bá na àgbà wọ́tọ́ ga ìjìmá rúdà masala wọ́n cewa kala da shiga jí kayan ìjìmá ọ̀bẹ̀ ìjìmá rúdà bó dáwọ́ zanen ta aliyarun náà ìjìmá rúdà ga wọ́n القياس لا saku نفسا wala ijima'a قياس wani jikiya wani lafifiya don naskiya wani lafifiya don ijimawa ebe ne kiyasu don zumayen naskiya don umardan zumayen kibo umardan zumayen ijimawa don wale ga bayani ci da a ga guba ko? ari alul amadi alurayi ko mm. arun hadisi ji eh, lamun fasifiya karatu ji ya hadisi ji bi asaru ji ko salamatu mm. alurayi ji masu kun a ga ibe ilamitin madarasa ya hamad abu hanifa zan da rabia su ra'ayi ji nan a jiya izijin madarasa yin alurayijo ọmọ ne ga madarasa alurayijo yana ji madarasa wuce nan layi gagagan eh, lafiya su shizo da ya gboro kibo da ya gboro yana fiyo kanwaci ma elemen eh, di mene lafiya su shizo ta da ya gboro kibo da ya gboro yana fiyo ẹkọ e guba mai wuce ji faru ẹkọ e nyo kanwaci ege eh, na siriya ko? eri kiyan eje na sija a cejin istiyadwa wani nnawa gan bule mu bezo ko amma ya ba ci zuzu a kaida ita ya ci to qawaid na ji qat'iyya kuyo qawaid na ji kiyo qat'iyya so ka na siga bi especially ne hadisin a had a ga ya ji kiyan ai a ga qawaid bi kiyas ne la dai gurin nasiyin hadisin wucin

ibago alkiyasu la yansaku nafsan wala mai wala ijma'a taliban Allah subhanahu wa ta'ala ga sariku wa sarikatu fakta wa aidi yau ma jazabi ma kasaba na kalan min Allah ko a ga fakta wa aidi yau ma ga ke? Allah goma ba abun nabu eh da dai ga na cikin ganno kuji babu abun gaba na abun gwa ne ba wannan a ga yabo kibo don ganga sofon latin zai za ku yi lasa da lo ja kuma yadda ya kula almarafi ya buga almarafi ku kai babu ba abun na ya buga waje ya yi yayin na ji daji ba kiyo eh? jin bayan alula alagungo a gugan wa yabo bo ya ga wani ma da to jima'u ba magwaji kiyasu umar shuya kiyasu mai no kiyasu da na ga kiyasu fasidu kiyasu na yi la yi kalibin nafi iza amkanar jamu bainan nasayn a ga ga da la wajen abakin ga ya e na waji na waji jamu takaniya na guba ba wana ko a bani abi da hadisu dabo na nabi sa sallam gan tawadda'u lima masakin na ya gaji ya alula jiyin daga kibo daga gajiye na kubine nan tawadda'u lima masakin na ya gaji ya alula jiyin daga yana jiki nan yana kubine nan now a cikin da rufe dabo daga asirul amuraini yanayi karshen lamarin ne ya guba na isa a salar na gaya kar kuro domin ma masashin na ya gwadun ya alula daga kibo ina na gangan abin na bayan nuna ya buga zane ga na kankuwan da na na wakun lalo jibe dole shi ya na gaji ba su hugo ba ji ke ba ji tabbatarwa a kyawun maso eh good misali ba ni hadisi bai dabo daga annabi sa sallam kane da jiki nan eh la yashrabanna ahadukum qa'iman hmm. sandu ya buga fiye ji ba roma a ce wai da hadis da wai na gan ali ali sa ta da mai zai jikin sai shi wa ji baro na ga to jamu takaniyan na ne ga gana shishelu ko amma ko ga sun yi baro ni kiyan kun ji ga to haramu wala ngore wuji kiyan wuri konsaili wani sai maka ga yadda konsaili su sun erzan na kwa jiki a na kwa tinagaba amma iwo e de nasu ba biyan usulu ya misali aqida ba imanu billahi ai ma liyo sai ci ajiyo malaika ajiyo litafi ajiyo tuci ajiyo kan ngole ko ji bada sai ci moyi sale fa sai ci baci ma ngole na ku ji kiya eh, eh? na ku da abwa that is one number 2 Badia al akhbaru labariya an yi ji zamani a nabi adamu yau an yi ji zamani a nabi nuhu yau an yi ji zamani a nabi shafi yau an yi ji zamani a nabi yusuf yau an yi ji zamani a nabi kamar alkiyami an yi aji faro sabaro an yi aji faro kaza kaza an yi aji faro aljanna dambo yana dambo alkulsi dambo ngole yana ba ta kyau eh yawo labariya hmm. ba biyan al-akhbaru na sojikiya hmm. na sojikiya da ba da guba yẹn tàṣí mí nígbà náà kó kí ẹ̀ gan dáná ńlá ìbáwò bà náà usulẹ̀ fọ̀báyì da makalimul akhlaqi sai misali agwa kuma mana ta gaskiya sai ji adalci sai ji yugu bene biyu aka yau tun yi ne bai nan yan na shi bai nan e ba ta bane a ga ga kiya na nan a ga to na su ga dabe na nan ne na su nan wani kiya nan inda ba ko lastly ko before the last nga yi a da ke na su guba ga gubo nan ma yi jiki nan ma yi jiki jemu na a ga na su ba ba ko? ma yadda concern na ajiyar a gajen mu ba gawa kayan gasar mai kuwa kan mai jemu da aga gani nasu ba ba ko amma na da ishi zai daga nan kami ganne na sukun na make man sukun na wa wasu to kayan jiyo su to wajen mai kuyo ko ga mala ibn kuzaima bai man doci ga tsandoro ne je gaji katon hadisa ne muhammadu sallam wace ne ga hadisin ne gobe kaza na ko kaza gobe kaza na hmm. wula wudu ya wuwa ya yi bando ndoro wayi ne wudi giya wu ya yi ebo zai ji ma da laga yi da wuce jigan ne gobe ne ne gobe ne ne gobe ne ne sukun manna ibn qutayba in ka lita daga tawil muktalif hadisi ko mutu jiki hadisi na juwa kwaya ba ta kan wani jiki nan na wani kuma gagoji nan ba ta tsaye na wani na? nan filita su ne ga ta'awil an ta'awil muktalif hadis is very important ya makanta na wadda gaji wadda gaji kasu you need to have that to see what ina gumbo nne ne kyari konsali reconcile na ina gumbo nne ne kyari konsali reconcile na ina ji kaza nne ne kyari konsali reconcile na ilimin da ciwe kayan na na da muhimmanci na a ce haɗu haya jin alkuranu ma a ce babon nan ga yadda lai fauka irihi babon nan ga za mu mutu da babu gani babu ga har da babon nan gari na yau mai da rage ka ta alfi sanatin min ma da udu babon nan ke da ganna kai how do you put them together babon nan gari ne khaliqun basharan min tin babon nan guja ita ya zan min sulfari min hamain bas mai masnun yawa da konsa da konsa yawanci bata kuke fimo magana littafin ya tawo da mushkilul qur'an ya ibn qutayba gadi injikiyo aya ne jo dege le gun egun bo fi qur'an pa ta na se na ji se na fun la no jina imam shinki ti mo lotum lotum lotum al baraka no ji ta fi ka se ga dafu ya mi hitra an ayil kitab dafu ya mi hitra ya shinki ti aya ne ji ga fi qur'an pa ta o ke le gun egun bo jina se na wole kon sai de gan jina ko ji ga na ko ataka tafsiru bo ma ke yi wọn adọ́ ngani wani fẹ́ láyé pa bẹ̀rẹ̀ ṣe láti gẹ́ ko ẹ̀kọ́ gbogbo níbi gbèṣì náà ta so láyò kálùbí náfẹ́ kó agaga ajá aláyẹn náà di náfẹ́ ìzá amkanar jam'u bainan náfẹ́ ne abẹ̀tẹ̀ ga ya a ca gagan guba ba láàrin kọsáìlì na a duka ya gutu a ci ko a gagan na sudana illa ya za a rufe mutakaddim wal mutaakhir ko so ga ga na shizon na majikiyo eh na magwazumo bani annasu ko wale an annasu waje faruwa alkur'anu ko? Hmm. Wani faruwa bu? a sunna kima dalilin ma nan min ayatin au nunsiha na ati bi khairin ha au min misliha a cigo? kuma hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam gan kuntu na haitukum ko? an ziyaratul kubur ni kai na yala ga la kabar na ko ala fazuruha da je la ziyaru fa ina ta zakirukum al akhirah ko again wale ga al ijma'u la yansahu wala ne wala yansahu ko al-ijma'u ko la yansaku nassan min al-kitabi wa min wa da batibo ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala min wala tattabi'u min dunihi auliya ko ya mutu yana cin daga ba sai ce bane ma Allah mutu ci ma mana ya ga Allah mutu ci ma bai ga alqur'ani ba sule bana ko amma na to na to misali da to qur'ani ga gaci ba sule ba ga ciwa da su kwale ga ba wacce ya koyi shi ya duga ke ko wale la yuqalu bin nafki a ga nafku daba iza amkana aljama ko? kashin mm. Ba ni. mana Allah subhanahu wa ta'ala gan ya lazina amonu ya ne ya imani jina ku? Mm. no Allah subhanahu wa ta'ala fanki ma ta wa lakum ne misali masu nasu la ba bayan kristum an lata jiru wahida ya gaya su daga ya ja da cewa jike ya ji mini bin ma'ana ya zaga da yi ni gani wa jike ku ya dan shi wata aya ne ci da mu yau wannan tastatiru an bai nan nisa'i wa law harastum wa ya ji ya ne ya ji da shi takani yanzu a kai ga jiki nan kai ga bafuna za su ga to shi gida in wani ayan da shi gungo biyu je buga automatica ide wuje ne ga wannan tattace an ta jiru bainan nisa'i walau arastun nga ki dinga ki fiyo nga wai ki tuma Allah ta jiru kawai da tan yawan to mm. nguji kiyo mm. gufiya e bugo adan ta yi mi ganyu feminist je ga na mm. eh

adulu ne rifa ba gwanna wani wajen hubbul kalbiya wani kiya wani buyan ya gba wani ji kokare a gwani buyan it's not in your hand wanda ya goba kulubu libadi bai na yusufa aini mina fabin rahmani ne gba ya ni ta yadda tsakani ya guba ne gwa gwajin sai shi ko yi khalibu a kai fasha sai ce foshe yi nuna bunan wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna ala aini ani bi sa sallan ma bi ga mana habun na fere ka zai waiwa ga ma ni bi ga aisha ga wabin da rijalu ga abuha. Wale na ogun ya ya kan so ele issue ba ba da siyan aka kuna wa ga reconcile yan su na su kun a result into what a result into nafkwa ko? lamari madamu na kiyayen nafkwa ya gana ko na ko? ta kino usulu da yake kadinin ma al'iman ko? daidai biyu ne ko? namba 2 al'akbar labari ji gani ji zamani a nabi yusuf yau ga amma ayon roke da cin hujja a cikin yau ne inda ga allahu gaggama na gadanin hmm. na majikiyar al'akbaro Eh, nasu ya ga dama ko? usuliyar makarimul akhlaq ke gaskiya ta? gaskiyata wujigar ga eh failiya ga sa ta gaskiya ma ce da ta yaro shi ta gaskiya bai mun nan <laughs> ga failiya ga sa jihadin ta ma yaro ya ci ga jihadin ci bai mun nan

ne ga ya jina ga jan wai tsakanin na subuwa ne bayan na subu da ba kan wajen an gada ma ya ga again ba ya ba na su ko wani mansu kafin yonin wa'adin wata dị ya buru biya ya kame gun da katiru ci yana is that to have good knowledge yin ilimin da ci bezo wallawa da so zai daga jeci a nafso da yanzu kamilu guru ne hmm? babu subhanakallah hmm?

ga alagwasan ba na Allah abani hadis na nabi sa sallam ga la tazalu ta'ifatu min mati zahirin ala al-haqqi la yadruhum man qalafahum wa la man qadalahum hatta yati amrullahi wa hum kadhalik ke wasu ba ne je gaji lalace karin a rira kirkina ya ɗe kwai goro a masu ilutun yadinin nan da na jiga gina alakuta wani ko hadisin ya alfirkatun na je ta zafatul mansura alwaje hujje ce ijma goyi tiya da ya ce ne kirki wuce na dabu a ga namba 2 ba na Allah subhanahu wa ta'ala sai gan gan ati'u Allah wa a ati'u rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul ya mutu sai ci ya mi tutu ci ko mai hmm. lami tu ulil amri yeji hmm. ko hmm. ya magabe da ce be bai ce gaji haje bada ya ce ba da sun sai shiga ne tutu sheikh husaini rahimahullahu ta'ala unga shaka ga da ce ba rashin ce ba ne is enough is enough what is hujja which is ijma wala tanaza'u fatafshalu wa bari hukum. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا من ولا تفرقوا ينه بينه وجيكو لا يا باتا جوجا دوجه تيكي بو يتي جماعو ngo mo gbẹ̀gbẹ̀ hatato maza ba na jiwe a legan yanzu na da a ji na siya a aluwa lobe yanu maza bai zahiriya shi na ko to zahiriya le kognize yi jima'u na malayi na azumi kaji ta ce gan maratibu ne jima'i ɗaba kibo ungwani ne ba shi sun dalil jima'u bana wafin asibili jima'i falon sa'adatun ko kama fi shi zuzul kauri na umin alkhatar yanzu eh, lagun wasu yi jima'u ya bawa dabo kemi na ma kiya yanzu eh, lagun su ya ga shazu nau'in khatar bedanji dan bonan wallahi wala sai bugo da yana wai kuma babban nan su ijimawa da gan ijimawa ga ijimawa na sisiya ni ijimawa da ka gbanu ga na sisiya na wallahi wala shukran